Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun gane kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya gidajen mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi, kananan sana'o'i da dai sauransu. Inda a yau ma filin namu na ƙarin ilimi ne akan al'adun ƙasar Hausa tun lokacin maguzawa amma a cikin nishaɗi. masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da wani basaraken arewacin Najeriya da ya bamu takaitaccen tarihi akan wasu kalaman Hausa da ma al'adu inda suka samu asali. Sannan za mu ziyarci filin mu sai ku kasance da shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da leɗawa zauren tattaunawar mu a jihar kaduna inda wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta gayyato mana bakon da za ta gabatar mana. aji barkan mu da sake sada da ku a cikin ajin namu na yau da gobe yau dai aji yayi babban kamu inda muka samu ɗaya daga cikin iyayenmu na ƙasar hausa da zai taimaka mana da ilimi cikin nishaɗi hausa dai ba dabo ba ce amma hausa yare ne wanda yake tattare da kalmomi wanda suke da tsada to akwai kalmomin da saman matasa kuna tabbatar da cewa akwai abin da ba ku sani ba kuma ku san ma'anarsa ba ko yanda ya samu asali a kasar hausa ta tare da ni akwai malam murtala aliyu mutawallan gombe barka da zuwa malam ranka ya daɗe cikin kalmomin hausa a kuda saboda karuwar su matasa ɗin da kuma amfani da zai musu kalmomi ne waɗanda an riga an saba ana amfani da su wa'insu kuma sun ma fara ɓaciya saboda ana samun kalmomin hausan suna ara ko a ce suna auren wa'insu kalmomi na wa'insu kabilu ko wa'insu harshe to alhamdulillah ni dai na ɗaya ba ƙwararre ba ne a harshen hausa misali ba wai na ji na karance shi ba ne amma zama da manya da kuma magabata da aka ɗan yi wasu abubuwan akan tambaye su a ce musu me kaza to sukan ba mu labarin su ce ga asalin kaza wani sa'in yakan yi haka ne wani sa'in yakan yi kuma akwai dan bambanci ka ko kuma sa'in ma wasu sa'in ra'ayi ne na wasu to amma dai din suka dace da hankali sai ga cewa lalle suna da ginshiki sun ba da ma'ana kuma wani ila maganar namu irin maganar da zamu yi yanzu zai ma ƙwararru cikin harshen hausa su tsaya su kara zurfa binciken su kalma misali budurwa to da ana kimanta yara mata waɗanda wato su riga sun kai misali mace ba to sai a kira su kamar wato ɗanye abu kamar abin da bai kai bai nuna yadda za ka iya sarrafa shi ba hmm. kamar yanzu mangoro haka ko ayaba ko mai arbuto to akan ce in yanzu sai a ce wannan ba ce aba wannan abu duruwa wato abu ɗanye to shi ne dai muka ji daga wajen manya wajen hmm. iyaye abu duruwa to abu yi. sabon abu kenan sabon abu to daga duruwa ai sai bazawara shi kalmar nan na bazawara ya aka yi bahaushe ya fara amfani da ita ne to a zamanin da can idan mace ta yi aure ta fita gidansu dama ita mace ta ɗakin uwarta ne to idan ta yi aure ta rabu da mijinta ta dawo to cikin zauren gidansu sai a raba zauren sai a mata ta. ta waje to batun bata da arzikin shiga cikin gida ke tana iya shiga amma ita ma kamar da wani waje shiga ka mm-hmm. shiga to sai a ce a gidan wani akwai bazauriya mazauniyar zauri kenan mazauniyar zauri to hankali a hankali abin ya zama bazawara irin su duk in aka tara su suka zama zaurawa kenan mazauna zauri eh. to akwai kalmar faƙo menene faƙo yin labai to akwai kamar eh, akwai yi magana karin magana Eh, me aka ce ma batun fitsari kan ko eh akan ce wai mugunta fitsarin fako to eh me fakon nan yawa kamar yanzu kika ji wakan nan na na rambada da yake cewa kai dai kwato haye bisa ruwa to yaran yanzu idan suka san wannan rambada kai dai haye bisa fako mm. wato duk wanda ke bushashen waje ne wanda babu yashi dangaren kasa kawai a wajen a bushe yasa in aka yi fitsari kan ta kan ta kan watsu ya eh, zai fallatsa fallasa to shi sake magana mun ta faɗa fitsari wato zai dawo mai shi zai dawo mai shi kuma zai dawo mutane suna kusa zai fallatsa ko ina da ko ina yawa to amma shi shine wannan kasar da take eh, take a bushe hmm. kuma kasa ce amma eh, babu yashi ba komai kanta tangaran ta take yanzu kama akwai abin da ke cewa fa fa eh kamar suka je zari zaka dance falla dan mm. to ita ma fadin ita kamar amma ita dutse ne dutsen da yake yana shimfiɗe ba yana da tudu ba mm. kuma yana da fadi. Mm. shi za ka wanke kaji da gidan yana haifar ladan ne to faɗin kenan to za ka samu da yawa ana amfani da su fan kaza eh, akwai fan dogari to shi ne da oh. faɗin to kamar yadda aka yi magana farko ne su ma akwai fa a cikin bahaushe idan ya ji wuya wani lokaci ya ce wai ya shiga uku ina ne ukun nan da ake shiga ne to kafin musulunci ya zo lokacin da ake maguzanci kuma har yanzu idan aka je waɗanda suke addini na maguzanci hausawa ne waɗanda suke addini na gargajiya hmm. to a tsari na maguzanci idan mutum ya mutu yakan ga kwana uku kamar yaushe kuma idan za a rufe shi akwai abubuwan da ake wanda suka shafi uku uku domin shi uku wato alama ce ta bauta rana wato tsari na bauta ta gargajiya kashi uku ne mhm. akwai bautar kushewa mene ne kushewa kushewa wato kabarbura kabari eh kabari to kamar yanzu kika je ka sana akwai inda ake cewa duk ita kushe mm-hmm. to wannan kushewa ita ce inda ake binne mutane mm. shi za ka ce wani yana nan eh, yana ya za ce ya kwanciyar ka kushewa wani ta kabari kenan mm-hmm. to kafin a kai ga mutum da kushewa sai bayan kwana uku kafin a kai ga kushewar akwai yau tuna magana mutu na addini akwai masu bautar kushewa mm. wato kamar bautar kakanni za ce kaza kaza ni jikarwa ne hmm. ko kaza wata to sai dai wanda ya mutu din eh. amma ake bauta ma yawa ake bautar kakanni hmm. da sauransu sannan akwai masu bautar aljanu kamar da ka samu yan bori da sauransu sannan kuma su bautar rana wasu labarin suna cewa kamar shi wato wani jagora ne ga masu bautar rana hmm. wanda zo daga ko daga habasha ne ko daga misira tun da kasancin ana an aibata rana sosai kuma dai duka dama dai a duniya ina ganin banda ubangiji ba abin da aka bauta maka kamar rana addinai da yawa ka samu aka bincika kamar kasar su mexico kamar kasar su da sauransu to a kusashi na kasar hausa ma akwai masu bauta rana za ki jin an yala sun fito ana cewa rana rana fito fito in yanga miki lago ki shafi shaf shaf to wannan duka waƙoƙi ne na bautar rana to wato suna da asali tuntuni suna da asali tuntuni to akwai masu bautar kakanni cewa akwai masu batar aljanu mm. su ne masu bori da sauransu ba bule eh, na nakada da waye da sauransu mm. sannan akwai masu bautar rana waɗanda su ne kamar wato waɗanda suka fi tsarkaka a cikin wannan addini na maguzanci din to akwai wanda ake ce aka ce ma guza aka ce shi kamar to malami ne ko kuma banja gora ne a wannan bautar rana guza guza eh. to shine ake cewa maguzawa mutanen guza kuma zuwa nan sai mutum an abata jani ne Wace mm. bukadire ne mabiya abu kaza ki to wai ce to maguza ne to ga da ake na rana ɗaya daga cikin alamun rana shine kamar abin da ke kusurwa uku mm. kuma za ka dubi wannan tarin na egypt pyramid mm. za ga yana nan simbol ne kamar na triangle abu da ya fiye da kusurwa uku to yawanci abubuwan da shafi rana ana siffanta su ne da abin da yake kusa kusurwa uku. Mm. kamar dai dalar yadda eh, kamar da yau eh. to idan mutum ya mutu in ba maguje ko kuma mai bautar rami ne. akan ɗauke shi ne a saka shi in za a shirya shi kafin abu da shi mm. za su cikin kusurwa na guda uku ko gungume ne guda uku za a yi kusurwa hada su wato shi ramin sai a yi kusurwa na guda uku ko kuma sa duwatsu su yi kusurwa uku to sai a sa mutum a ciki za a shirya shi a sa mai a wanke shi a sa mai kaya a yi musu abin da za a yi mm. bayan ya kwana uku sai gawa ta kwana uku eh, a lokacin su a tsarin a lokacin shi za a ke kwanciyar kesu a ce wani aina kwanciyar kesu shi kwanciyar kesan dama tun asali yana da asali ke eh, eh, to lokacin da yake kwanciyar lokacin da za a samu su jagorori na wannan tafiya mm. ya zo a gyara jikin mm. a sa lalle a sa zuma abin da aka san zai ribe da wuri ɓace a cire shi kamar harshe a cire shi a cire shi al'ada yawa mm. sannan kamar idanu mm. in an ga mutum idanun zama mai kwari ya fara ɓace aka cire idan sai a sa gauta a ciki a ciki kwasan sai a jafa ta kanta sai gautun ta mai ta zama madadin kwaye gido ido shi sai za kan ce idan su ja kamar gautun lahira wannan gautun ne don in ta ta kwana uku cikin jijjira ta zama ja yawa eh. to idan aka yi wannan abu uku uku kudin kwana uku shirya shi uku wasu suna cewa kayan ma da samu su kayan uku ake samu su a sa na farko a ƙara mai da wani kuma a ƙara mai da wani an yi kwalliya iya kwalliya to ranar na da ran uku sai a je abin da mutum sai da suke bin lokacin sukan tona rami ne kaman da'ira mai faɗi kenan eh kamar cycle eh. sai a tona aka shiga ciki hmm. sai a mishi dan kogo ta ciki to za a sa domin aka zo wani mutum za a kawo masa eh, kayan noma kamar su sanya. da su iri gero dawa masara da sauransu da sungumi na buga hatsi da duk abin zai bukata kamar dai zai tafi kasuwa wani gari ga tsarabar sana'a in ya je ma shuka ci gaba da sana'a to yawa to idan aka zo hmm. idan aka tambaya wani sai a ce ai wani ya shiga uku to ya shiga uku ba kauna yana cikin masifa kenan dole shiga uku ai ya riga an sa cikin wannan abin da ake nufi kenan to ba shiga uku na shiga masifa ba ne ya shiga uku ya lalace sai mutum kwana uku dama gaya ta fara lalacewa kwarar da gaske ka zaci a ya shiga uku ya lalace asalin kalmar kenan na wannan rubutu eh, ya shiga uku ya lalace eh, ma'ana shi dai an shiga wannan kasafi na wannan abun na al'ada na addini eh, na su ya mutu da farko kamar mutum ce kai na mutu kuma an kaddamar da wannan abu na sawa abu uku kuma da magwawa ta fara lalacewa kai kwana uku ya kwana ta kada a sha'afa kuna nan tare ne da sashen hausa da muryar amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar asalin kalmar kenan na wannan eh, mutum ce ya shiga uku ya lalace eh, ma'ana shi dai an shiga wannan kasafi na wannan abin na al'ada na addini eh, na su ya mutu da farko kuma an kaddamar da wannan abu na sawa abu uku kuma da magwawa ta fara lalacewa asalin kalmar kenan to idan aka kunna mutum mm. da tsarin al'adar su yanzu a kwana ana kiɗe-kiɗe ana rawa ana mm. babban ne musamman babban ne washe gari za a tashi za a ci kumba a sha giya wato a al'adar hausawa na asali can lokacin kafin addini ya zo ta an yi ruwan abubuwa ana yi har yanzu inda ba ya sakar musulunci ba hmm. kuma har yanzu ana in kaje ka samu inda magudan suke zane maganin giya ta nan a zane da sauransu da maganin cin gumba da sauransu da ana yi har yanzu to washe gari sai a je kwana hudu kenan ba a gama sai ta kora mutuwa ita kanta mutuwa ta kware kwa to ya ake koran ita mutuwa sai a gabar aje a yan tsazube tsazube a kori mutuwa gobe mm. sai a yi kudu aje a kori mutuwa jibi sai a tafi yamma a kori mutuwa za ta sai a tafi arewa kori mutuwa kwana hudu kwana hudu kenan to amma na fa sai an kuzumi ran da ka bin yau to ana nufin kenan a cikin wa'annan kwanaki hudun ba za a sake wata mutuwa ba kenan an kori sake wata mutuwa to sai a ce mutuwa ta ita sai a bar garin sai a tashi sai ya eh, kaura? an eh. a kai sheku mutan da in aka yi kwana hudun bayan mutuwa ba mm. to sai a zo sai a sake dan wani dan karamin biki sai a ci gumma sai a sha giya an yi nasara kwana na bakwai kenan sai <laughs> nake cewa tarka bakwai ko to to yanzu da kuma addini ya shigo shi na ka dauki wannan tsarin ke eh ban kare ba tukuna sai kuma fatalwa ta mutum yace kuro mutum sai zan fatalwa ana cewa akwai fatalwa to sai ta rika yawo tana rama duk inda aka yi masa da ba to kuma a lokacin da gaske akan ganta fitarwa eh to sun ce suna ganin ta a ce tana da tsawo kamar ba tana da kaza tana to ko tsoro ne ko kuma dai misaltawa ne ko kuma tsoron da yara ne eh. yawa amma dai takan je yawo kuma duk wanda ya maka ruwa rashin tsari yakan ji a jikinsa duk wanda yake da hannu a kila mutuwan shi wannan gawa kamar mutum yana yana da rai mm. sai zama cewa akwai wanda yake neman matarsa to sai masa fatala sai ya biyo shi bayan mutuwa shi ya rika hana shi bacci ya rika dai abin nan kamar ce mutum da gona mm. sai su ga su mai barna a gona to zai musu fatalwa wato duk abin da ya shafi nasa yana bukatar ramuku eh. to fitar nasa da zuciyar ramuku to kenan wannan da yana nufin a lokacin da ba a cika mugunta ba tunda ka san zai biyo waya eh, a yana daga cikin abubuwan da ke ganin wato yakan zama cewa yakan zama abin da turan suke cewa deterrence wato kamar da wani izina ke yawa ka san kai mu na mutu wanda za a yi gudu yawa ba za a ci wannan sai an kwana arba'in an hmm. kwana arba'in sai shugabannin addini su zanna a yan tsarzuwar abin da aka yi hmm. domin ita kanta fasawar ko kuma shi eh, kuruwar ta samu kwanciyar kushewa za ta koma wato wajen yan uwanta mara tuken to wannan sai a zo shi ma sai a ce gumba sai a sha giya hmm. to da aka yi jihadi dama kisa ana zane da musulmi da ba musulmi ba zai ga nan gidan musulmi ne nan gidan ne ɗan gargajiya ne nan gidan dan gori ne nan gidan ba kowa ma haka da sauransu ana zane ba matsala in abin shafi na za a haɗu a yi daga musulunci ya zo sai aka yi maganar cewa ya kamata a tsabtace wani abubuwan abin da ya faru ne sai da yake an saba sai zama ya yi an yi wuyan hana hana ya zama ba zai yiwuwa. saboda ya riga shiga cikin al'adun rayuwar yau da kullum. to sai malamai suka ce to shikenan babu laifi ne duk taron aka yi dama ya kamata a zauna ne a yaduwa maimakon a yi shashanci to a taron an zama din a yaduwa gumba a ci ba matsala amma ka sha giyan to shi ne aka rika wacce ya nuna cewa da yara suna ce kakannin su barki mutum sha gumba kwarai da gaske har yanzu kuwa to wannan shi ne asalin magana a sha gumba din to a sai a yi gumbar still mun tare mu samu ana gumbar mm. sai a zanna sai a addu'a sai a ci gumba ko a raba gumbar sai a watsi kuma har yanzu dai shi ne wato wa'annan kwanakin na uku kamar yadda ka faɗa da bakwai da arba'in eh. ya zama sai samu wurin zama a cikin al'adun hausawa eh. an haji kuna jin shirin da muke ilimi cikin nishadi tare da malam murtala aliyu matawallan gombe to bayan irin wa'in abubuwa akwai wani sabuwa da za mu iya ƙara samun ilimi akan su na al'adar malam bahaushe na asali kamar da lokacin idan lokacin kafin musulunci ya karfi din kamar da sauran al'umma suke da nasu dodanni hausa suna da su dodo to da dodon hausa da suka fito ba sai jifa jifa sai lokaci lokaci irin dodo ne irin wanda muke ganin kila a kabilun kudanci a sa abubuwa ya bado ya bada kama yawwa sai lokaci lokaci ake fitowa su ma hausa suna da nasu suna da nasu to da aka zo lokacin da musulunci ya fara karfi sai aka mai da shi abin nishadantarwa sai mutum ya yi laulau ne da sakaina me ke haka akwai laulau a cikin masu tashi ai sai a yi samu sakaina ke san sakaina in kwaya ta fashe mm-hmm. nan dan dan sashen ta dai dan sauran da ya rage ɗan dan sashen za a gyara su huda an yi ido sai a ɗan yi kamar baki haka a ɗan sa kasa eh. ko a gina wani abin nan eh. ko a sa auduga a yi abin nan a ne nuna alamar baki da ido yawa dan koyi da zai da ido da ganin sai ce lallan dan malam idan sa kai na ga lallan ya shigo to wannan kin ga abin ne ko kuma wannan eh, mutum zai riga taburma ya sa wata rogar hula ka nan a mata burma ne idan sa yana dan rawa yana kayara kai mala kayara ko buzu ko wani abu da duka da ɗabi'u ne waɗanda suka samu asali daga maguzanci gaske magana kenan kenan ba dama a lokacin ba dan azumi din nan ne aka kirkiro shi ba ne yake yawa ai ba da asuba ke da cewa da rana ake yi da kuma da dare bayan shan ruwa yanzu ake kada yana yawo yana cewa ku tashi ku farka hmm. eh, a ku sha ruwa mata kuma ya rika cewa ku tashi kuma mijin ku a gaji da sauransu wannan tashin asuba ne wannan shi ne kinga tashin asuba hmm. to amma matashi asalin sa da asuba da asuba ake yasa da ran ake yin sa da kuma bayan shan ruwa so yana ba magana tashi bacci bane wannan amma asalin sa dabiya ne na na maguzanci wanda aka zo aka ga zai zama nishadantarwa ne ga jama'a a yi shi tun da babu maganan maguzanci a ciki akwai sha'anin goro wato mutumin da bai da mata hmm. a lokacin hmm. ne matsayin goro a cikin al'umma wato da aka samu abubuwa akwai da dama suke zaune misali akwai za ki ana cewa farka farka hmm. ne farka a gaske a lokacin da wato kafin a zaman mutane sukan je su ko suna suna da gida suna da auren su mm. amma kuma suna da wasu mata suke alaka da su wanda matan wasu ne ko kuma wasu suna da wasu mata suke alaka da su wanda mazan wasu ne macen aure ko miji mai aure eh da ce wani a farkon wace ne wasu an kuma babu auren ma mm. tana zaune a bazauriya sai ce ai da farka wanda ta yi aure ta dawo eh. tana gidansa a zauri eh. to wanda yake zuwa wurinta eh, ba za ta ba bazauri ba shi ba zai waje irin mutane zuwa ne shi ko farka zai zo ne ya kwana nan ko farka din tashi ya ya. Oh, ya farka ko kuma tashi da gidan zai dawo yanzu ko me to shi ne eh. yawa to saboda ana yawan samu wannan matsalolin da sauransu shi goro shi ne ya fi zama zai a fi zarga da zama farka na wasu mata waɗanda ko suke da aure kuma su da aure saboda shi mai da mata to shi sa idan azumi ya zo mm. ko kafin alin ma da aka musu aka musu terere a samun lokaci na shekara a matsa musu don sun yi aure musamman ma yanzu ka samu lokacin da shugaban suna da tsanani sai a kamo su gogaren a kawo su a lokacin da sarakuna ke da karfi yawwa ga ka mutum sarakuna kamar nan ma musulunci nan a samu a jakun nan sun baka a sa sa amari don gari ya zauna lafiya gwauron ake sa a mari mari shine kaman fa a ce an sa shi a wannan karfan nan da ake eh, eh. Eh. Dolopti na itace ne. Daga wani shekara ne ake iya cewa mutum ya zama goro? Ai, goro shine wanda ya aure suka rabu da matarsa shine goro. To a Hausa kenan ba a cika kiransa bazawari ba sai dai goro? Ba bazawari a Hausa. To, kamar yadda wato kenan dai an arar da kalma ne daga ita wannan bazawara. Aka ce wa shi wannan ai. shi namiji ne ya ba shi dalili. Ai ba ce ai wannan bazawarin wance ne. Babu bazawari a Hausa. Sai ka ce wannan ai bazawari na ne. Wato ita na nufin ita bazawarin ne wato wanda shi ke zuwa yana neman ko hannunta ga aure ko ne a baka shi a ce wannan bazaurin zauren ko sai ina zuwa zaure inda take shi sa ko na ba bai dake yanzu kin ga ba ai yanzu eh babu eh, zuwa amma kalmar ta daga ta samu wurin zama zama yawa yanzu kamar yanzu misali da da ake maganar wani dan nema ne dan nema eh. me zuwa neman abu a'a kai sai ya suna cewa kai dan nema to ai ba zagi ne dan nema mm. to eh Wasu su da suna cewa wai yaron da kai ta addu'a ko aka yi ta domin a samu shi ne ɗan amma ba shi bane dan da aka haifa lokacin da ake cikin neman auren shi yasa wato na koyi manya sai magana da kalma ita shege kin mm. sa kaman an yi rashin dattaku mm. sai suka ɗan nema to dan neman yi zama kaman magana ce babba an kwaba ni na. an kwaba na to akwai wasu maganganu wanda gaskiya wanda zagi ne zaki ga abin nan sai ga an faɗa kuma an mai da shi kamar magana ta fiye da kullum amma magana ce mummuna to kamar da kai magana na akan maganan kalma ce gashi za a ganta amma magana mummuna kamar kalmar dan iska ba to da akan kuli a rufawa mata asiri to in mace ta yi balle kuma in kamar yar ko manyan gida ne ko wadda aka aje kamar wajen bauta ko wani abu haka domin a lokacin akan zaɓi mata lokacin magozanci a zaɓi mata a ce waɗannan za su yi ma harkar bauta ne ilima. to in a cikin su zai ciki mace ta ciki hmm. sai a ce iska ta mata iska iska iska dai da kika sani aljani ko aljana aljanu to wato iska na jinni ne eh, sunan shi iska eh, eh, shi ne sai a ce a yi dan a yi yi dan iska ne to yau za ka samu sun tashi baya fitar rubiya suka yi tsara. to sai a ce ai kaga wani ɗaya ko me ya ba da ba laifi dan iska ne dama hmm. iska ne dan aljani yawa ba ya samu tarbiya zai da iyaye haka to wayannan abubuwan suka akan to ana yi suna tafiya a tare har zo zama ko zagi ko mm. zama cewa ba ke ba san su ba a ba su wata ma'ana daban. kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin mu a damar garam wajen wakiliyar sashen hausa tamar abari da bakwar da za ta gabatar mana da ita malama sufina yanzu kuma muna so ki mana bayani game da yadda ake man gujiya da kuli-kuli man gujiya da kuli-kuli man gyada mm. gujiya kake sayarwa sai ka zo ka sa tire ka gyara ka hudda mai kwamson akwai barara ake sayarwa amma akwai mai kwamson ɗaiɗaiɗaiɗai a ciki sai ka hudda ta da wata tsakuwa da wata wadda take ta zama borin gyaɗa duk ka hudda in ka gyara sumul kuma sai ka soya in ka soya ka kare soyawa kan in gimshi lumfashin ki soyawa rama ake soya ta koko sama sama a sama sama ba daga daga bane ayi mai ne sama sama ake mata mm. in ce sanyi sai ka murje ta ka ba ka ce ta tas kuma sai ka je ka nuko ka huda da sai sai ka je ka nuko ta kamar ka ta a mashin in ka je kamar ka ta in ka zo kuma sai ka ɗora ruwan zahi sai ka janyo injin ka da huddawa a wata tukunya ake yin shi hmm. injin naka dama ka wanke shi ya bushe hmm. sai ka zuba in ka zuba akwai tire da muke sa gawayi hmm. daga ƙasa an yi so kana tura kana tarhon ruwa kana tura kana tarhon ruwa ga wuta daga ƙasa tana ba tana ba kana tuka kake ma sam kana tuka kana tuka da wannan ƙarin iyi mm. kana tarho ruwa har ya zama matsi har ya hudo mai har ya yanke ya ƙarara. ana kama awa nawa ana tuka shi a kaman in gujiyar da yawa ce kana yin kaman minti arba'in ko hamsin amma in gujiya kaɗan ce a minti talatin ma hudda kake in ya wuta ya ƙarara gwanin kyau sai ka hudda wuta in so sai ka sa fanteka daga kasa na huda ta kasa ta tire eh mm. hudda ta ake in ya yanke eh. zaka hudda ta kuma sai a kawo fanteka a sa daga kasa akwai kisa akwai hanci da ake ɗarmiya. Eh, Yawwa sai ka hudda shi daga naman yake zo kana tuka iya zubiya kana tuka iya zubiya mai ya ƙare cat ya matsa. Mm. In ya so kuma ka hudda ka an kare ka hudda matsanka. Eh. In ka hudda matsanka ka kawo duka ka ɗure manka. In a so gamu da gamu huda ma zuba ki bai komi ya da zahi amma bai komi a budo hmm. kawai in ka kari ni sosai ka zo ka ajiye matsanka ka dauko dan ruwa kana tsoma hannu saboda wuta hmm. ka shiga mulmula ka kana ci kana ma ya kana ci da kana ma har ka kare har kuli kuli in ka kare kuma sai ka doko wata tukunya ko fala hmm. ka zuba wannan man da ka hudda na suya ka sa wuta ana na ana in ya tafasa sai kai ka dauko kuli kulin kana zubawa kana motsa hali da hurra masu ka sauya halo ka zuwa hal ka kare mm. haka ake man gyada in ka kare kuma sai ka bar shi ya sanyi in ka ban kararren marice ne shi ko da magarma bana dura ma sai da sahi mm, kanan ya sanyi sai a dura kuma da litir kake auna ka zuba a jarka mm. ka ga ko litir nawa ka samu wallahi man gyada bai da wuya amma hewan da iya a karkashe wallah a sha tuwo Masu saurare baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka an nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da ma Julie Lavis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ke sallama da da hutun ƙarshen mako lafiya. Ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. Eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba.